وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدى مكسابا a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a yau litinin yawmul litnaini biyar ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya zamo daidai da ashirin da ɗaya ga watan mayu miladiya ta annabi isa alaihi salam tana da shekara dubu biyu da sha takwas idan lissafin ya tabbata idan ba a manta ba muna cikin wannan sura mai tarin albarka suratul zukhruf a can baya mun ambaci aljanna da wani bangare na sifofin aljanna lamma zakara Allah ta'ala yayin da Allah ta'ala ya ambaci ahwala ahlil janna halayen yan aljanna zakara ahwala ahalin nari aidan to anan kuma za a ambata mana halayen mutanen wuta dama idan an ambaci aljanna sai a ambaci wuta idan aka ambaci wuta sai a ambaci aljanna idan aka yi gargadi sai a yi lallaki idan aka yi lallaki sai a yi gargadi wannan salo ne na alkur'ani me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون الله تبارك وتعالى يتي إن المجرمين للي ما سبرنا سنة كافري في عذاب جهنم خالدون suna cikin azabar jahannama kuma idan sun shiga madawwama ne cikinta har abada dalilin da ya yasa Allah ta'ala ya ambaci ‘yan aljanna a can baya kuma a nan ya ambaci ‘yan wuta liyubayyana fatlal muti'i alal afi domin ya yi bayani ko ya bambanta daraja da ke tsakanin mai ɗa'a da Allah ko mai ɗa'a ga Allah da wanda kuma yake saɓa wa Allah saboda haka shi yasa Allah ta'ala ya ambaci waɗansu muhimman sifofi a can baya a nan kuma sai ya ambaci sifofin da ba su da daɗi ko da yanayin da ba da daɗi tunda da ya ce innal mujrimina lalle mujrimai masu ɓarna sai ya ce fi azabi jahannama suna cikin azaban jahannama to ko anan aka tsaya shi ma bala'i ne balle kalman da ya ambata a can ƙarshe cewa madawwama ne waɗannan to wannan shi ya fi tashin hankali kamar yadda malamai suka ce inna lazina takabul kubra billa lalle waɗanda suka yi kafirci da Allah fi duniya a gidan duniya hum mu'azzabuna fi azabin nar waɗannan ana azabtar da su a cikin azabar wuta azaban da'iman azaba na ainihin har abada mukhalladuna fihi abada kuma masu dawwama ne har abada ko da yake waɗansu malamai sun yi tawili sun ce idan an shiga wuta to akwai lokacin da wutan za ta kare to idan wuta ta kare su waɗanda suka shiga wutan ina za a kai su ko kuma za ta kare da su ne ko kuma idan aka fitar da su aljanna za a kai su ta yaya to idan ka zo ka ce wuta ma za ta kare to aljanna ma za ta kare sai a nemi mutanenta a rasa to daga nan kuma sai a shiga wani yanayi an zo an yi zaman duniya an koma barzake bayan zaman barzaki an tafi lahira an je ‘yan aljanna sun shiga aljanna ‘yan wuta sun shiga wuta, to sai kuma aka ce aljanna ta ƙare wuta ma ta ƙare, to mutane ina za a kai su, za su sake dawo duniya su sake rayuwa, ko kuma wutan idan ta ƙare da su, ko aljanna ta ƙare da su, to kuma sai me. da Allah ta'ala ya ce ma damatis samawatu wal ardu illa ma sha'a rabbuk wannan yana gwada illa ma sha Allahu ba wanda ya san karshen sa sai Allah saboda haka kuskure ne a ce waɗanda suka shiga wuta wuta za ta kare a kansu ko waɗanda suka shiga aljanna aljanna za ta kare za a nemi aljanna a rasa wannan kuskure ne lalle innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun lalle mujrimai suna cikin azaban jahannama masu dawwama ne har abada la yufattaru anhu wannan azaba ba za a yanke musu shi ba ba kuma za a sassauta musu shi ba wa hum fihi muflisun kuma a cikin sa suna masu ɗebe tsammani a cikin wannan azaba ay la yukhaffafu anhum zalika al'azabu fatratan min az-zaman aw lahza lalle ba za a yi musu jinkirin azaba ba li yastarihu min domin su huta daga wannan azaba wa suna ayisuna min an kuma lalle sun ɗebe tsammani daga kubuta wa min kulli khair kuma sun ɗebe tsammani daga kowane irin alheri Allah ya tsare mu hazinuna ashadda al-hazan masu bakin ciki ne suna cikin tsananin bakin ciki wa sababuhu dalilin da yasa suka fada cikin wannan yanayi maktarafu fi duniya saboda abin da suka aikata a nan duniya kamar me kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yace wa ma zalamnahum wa ba zalamnahum walakin kanu wa ma zalamnahum waɗannan ba mu zalunce su ba saboda mun ɗauke su mun jefa su a gidan wuta wannan ba zalunci ba ne walakin sai dai kanu humus zalimin wato su ne suka kasance azzalumai kaga na ka'idan na hauhun ba ta yi aiki ba kanu ne wannan kalma ita ta yi aiki walakin kanu azzalimina sun kasance azzalumai idan da hum ta yi aiki shine walakin kanu hum azzalimuna azzalimuna za ce to amma sai hum ɗin ba ta yi aiki ba wato ba ta yi aikinta na ainihin muftada da kabar ba saboda haka walakin kanu hum zalimi waɗannan su ne suka kasance masu zaluntan kansu ai ma azabnahum bi ghairi dhanbi Allah ta'ala ya ce, ba mu azabtar da su ba tare da zunubi ba duk wanda kaga ya shiga wutar ranar takin alkiyama to yayi laifi ne wala zidnahum ala ma yastahiquna kuma ba mu ƙara musu abin abinda suka cancanta ba shi yasa gwargwadon laifinka gwargwadon azabanka Allah ya tsare mu walakin zalamu anfusahum lalle waɗannan mutane sun zalunci kansu bi martakabu min adh-dhunub saboda zunuban da suka aikata Allah ta'ala ya hana kafirci sun yi Allah ya hana zalunci da keta sun yi Allah ya hana zina sun yi Allah ya hana shan abin maye sun kirkiro abubuwan maye iri-iri sun sha Allah ya hana liwaɗi sun ƙirƙiro liwaɗi suna yi Allah ya hana cin rashawa nan suna cin rashawa ko sun ci Allah ta'ala ya hana karya alkawari to sun karkarya Allah ya hana cin amana to sun cici sannan daɗin daɗawa an ce kada a yi sata sun yi an ce kada a yi tawaye wa iyaye to sun yi sannan kuma an ce a kiyaye sallah ba su kiyaye ba saboda satellite ya shagalar da su da zama a majalisai iri daban-daban an ce su karanta alkur'ani ya kara musu imani sun ƙi saboda kullum shiga facebook da kuma whatsapp da kuma mai chat on ga sunan da yawa sun mai da hankalinsu a kan wannan wallahi wani abin mamaki idan ka ɗauki facebook ka ce za ka yi tafuna sai ka yi minti talatin awa guda baka san ka yi ba amma kana ɗaukar alkur'ani in kai minti goma sai ka ji ana kyaƙe ka to wa yake kyaƙe ka ke ɗan kenan eh a can kuma kana ta yi minti talatin kai baka san ma ka cinye minti talatin ba shi yasa da dama daga cikin waɗanda suke makara a sallan asuba za ka samu masu mai da hankali a ainihin whatsapp ne ko kuma facebook ko kuma masu kallon satellite ko kuma filafilai na kirme sai kana da hankalinka wai mara hankali ne zai koya maka hankali ta hanyar dirama ko kuma kana da ainihin abubuwan natsuwa waɗanda za ka ɗauki darasi amma wai karuwai ne malalatan mutane su za su koya maka darasi su za su koya maka zama tare da iyalanka da abokanka da ainihin ‘ya'yanka waɗanda ba su yadda da Allah ba ko ba su yadda da Alkur'ani ba, ai ba zai yiwu ba. to waɗanda suka fi muni su ne masu kallon filafilai na ainihin batsa saboda yanzu cikin ruwan sanyi da neranka hamsin ko ɗari za ka iya kallon batsa a cikin wayanka ce za za ga mutane da yawa ba sa son lokal waya sai dai haɗaɗɗen waya to da dama daga cikinsu ‘yan iska ne Allah kyauta eh. to in ba haka ba mutum ya tsaya mana a ɗan wayan da za ka ajiye waɗansu abubuwa masu muhimmanci ba tare da ya lalace ba sannan kuma za ka yi waya a duk inda kake so ko duk inda kake son ka yi waya ko duk inda kake amma za ga wani ya matsa yana son waya mai ƙarfi saboda kalle-kallen waɗannan abubuwa kuma hankalinka ba zai taɓa kwanciya ba saboda haka in ka ga matan turawa to za ka yi ta raina waɗannan mata ne kai ko in ka je dugun dugu dugu Eh, ba wanda zai saurare ka ba wanda zai saurare ka ba ma za ka iya magana da su ba ta na za ka yi musu dabara har ma ka jawo hankalin su saurare ka babu to ba gara ka tsaya ka bi Allah ba ai gara ka daidaita al'amuranka Allah ya kyauta saboda haka duk waɗanda suka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala, sakamakon su wutan jahannama ne, kuma idan sun shiga madawwama ne cikin ta har abada Allah ta'ala bai zalunce su ba sun shiga wannan wuta ne saboda su suka zalunci kansu saboda sun aikata abin da bai zace ba wa bima amilu min al'amali sayya saboda abin da suka aikata na miyagun ayyuka su kafaru billahi rabbihim ta inda suka kafirce da Allah ubangijinsu wa kadzabu rusula suka karyata manzannin Allah wa asau ma ja'u bi suka saba wa karantarwan manzannin Allah fajuzu bi zalika shi yasa aka sa aka ainihin saka musu da wutan jahannama jaza'an wifaqa sakamakon da ya dace da su wa ma rabbuka bi zallami lil abid saboda ubangijinka bai kasance mai zaluntan bayi ba to abin takaici abin takin hankali shine duk waɗanda suka shiga wuta idan wuta ta yi wuta za su nemi su kira mala’ikan da yake kula da wuta, domin ya sassauta musu, shi kuwa ba zai ɗaga musu ƙafa ba, ga abin da za su ce. Wana dau ya malikuli ya ƙudi alaina rabbuk, ƙwala inna kuma kisu. Kuma sai ya ƙara da cewa? Laƙwari ji ina kun bilhaƙi walakin. ولكن أكثركم للحق كارهون sai يا مالك kira, su ce ya kai Maliko? wannan shine sunan mala'ikan da yake kula da wuta gaba daya sunansa malik har wasu malamai suna fassara dalilin da ya sa ka kira shi malik tunda ya mallaki Allah ta'ala ya mallaka masa wurin bala'i shi yasa ake kiransa malik amma kaga na aljanna sai aka kira shi da wani suna menene sunansa ridwan da hausa yana cewa rilwanu eh sunansa rilwanu to menene ma'anar rilwan ko ridwan shine yardan Allah ridwanullah yardan Allah kenan ake nema saboda duk wanda kaga ya shiga aljanna to Allah ya yarda da shi wanda kuma ya shiga wuta to fa an mallake ki ne karfi da yaji Allah ya gwada masa ikon sa, kwarai da gaske shi yasa ya danka ki a karkashin maliku to duk mala'ikan da aka kira a gidan wuta idan ‘yan wuta suka shiga suka kira kowane irin mala'ika ba zai saurare su ba saboda haka sai a kira mala'ikan gaba ɗaya shi ne shugabansu shi ne malik ya su ce wana da ya maliku sai su kira su ce ya kai maliku liyaqdi alaina rabbuka ubangijin yi mana hukunci mala bi mana hutan nan ta ƙare wannan azaba ta ƙare ya kasance mun fita daga cikin wannan azaba wato suna nufin idan ma kafirce suka yi idan aka babbaka su na waɗansu shekaru ai an musu azaba kamata ya fitar da su su abin da suke magana kenan shi kuma buɗan bakinsa ƙala sai ya ce maki so. sai ya ce kofa masu zama ne muna nan tare da ku daren dakan ba za mu rabu ba kaga babu wani sassauci kenan ai wana dal mujrimuna waɗannan mujirimai 'yan gidan wuta za su kirayi malik litakhallusi mimma hum fi min al'azabi shadid suna son su kubuta daga wannan azaba mai tsanani za su ce ya malik wa huwa khazinun nar wannan kine wanda mala'ikan da yake kula da wuta liyumitina Allah Allah ya kake mu ma mu huta ya fi mana wannan azaba aw liyaqdi arwahana ko liyaqbid arwahana ko kuma Allah ya karbi rayukan mu mu huta fayurihuna mimma nahnu fihi min al'azab idan Allah ta'ala ya kashe mu ya karbi rayukan mu to lalle za mu huta daga wannan azaba fa ajabahum bi qawli shi kuma sai ya amsa musu babu sassauci sai ya ce innakum muqimuna fil azab lalle ku masu zama ne a cikin azaba ba za ku rabu da wannan azaba ba la khuruja lakum minan nar lalle ba za ku fita daga wuta ba wala mahida lakum anha sannan babu makawa wannan wutan ita ce makoman ku ba inda za ku je to amma ga dukkan alamu wannan yana gwada tsantsan kafirai su ne ake magana da su domin saboda nasosi da dama sun tabbatar da cewa idan mutum ya aikata laifi wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah bai gafarta masa ba to ranar takin alkiyama za a sanya shi a gidan wuta a kona ki gwargwadon wannan laifinsa zai fita ta wata hanya ta hanyar ceto wane ne mai ceton nan suna nan da yawa amma wa zai ba su izini shine Allah to su waye ko akwai alama eh wane ne ya cancanta ya ceto waɗanda Allah ya zaɓa daga cikin annabawa da manzanni da bayan Allah na ƙwarai lalle Allah ta'ala zai ba su dama su yi ceto saboda haka ba mamaki kai da kake sauraro na ka faɗa cikin wannan amma fa idan ka yi biyayya wa Allah to bayan ka shiga aljanna za a iya cewa wane ka fito ka ceci wanda kake bukata ko wanda kake so saboda haka zai ka shiga gidan wuta ka lalumo kuma mai yiwa wutan ba za ta kona ka ba sai dai wallahu alamu shiga mutum zai yi ko daga waje Sai zai ambaci sunaye ya ce a cirowa ne a cirowa ne a cirowa ne lalle tabbas akwai maganan ceto amma waɗanda za a ceta su ne waɗanda ba su yi kafirci ba ina fata an gane saboda haka wanda ya tabbatar mana da cewa waɗanda za su yi kira su ce ya maliku li yaqdi alaina ubangijin ka ya karɓi rayukanmu ya kake mu mu huta, kuma ya ba su amsa da cewa innakum makithun lalle ku masu zama ne to waɗannan ya gwada su ne kafirai zalla Allah ya tsare mu da kafirci wa zalika ka qaulihi ta'ala wannan yayi kama da fadin Allah madaukaki wala yuqda alaihim Allah ba zai yanke musu hukunci ba ba za a gama da su ba fa ya mutu balle su mutu wala yukaffafu anhum min azabiha sa'annan ba za a sassauta musu azaba ba kun ga can baya ya riga ya ambata mana yace me la yufattaru alaihim bi ma'ana wala yukaffafu alaihim ba za a sassauta musu ba min azabiha daga azaban wuta kamar yadda wata aya ta ce wa yatajannabuha al-ashqa lallai wanda yafi shakiyanci zai nisance ta me kenan aljanna doron Allah da'a Allah ibada wa Allah da sauransu al'aƙiƙa wanda ya fi kowa yanci. dama can saman ƙur'ani an ambata mana waɗanda suka yi yanci ‘yan ina ne ‘yan wuta kuma idan suka shiga ba za su fita ba saboda shaƙiyancin sunan kafirci ne saboda haka wai tajannabu al'aƙiƙa alladhi yasla an kubra wanda zai shiga wuta mafi girma thumma la yamutu fiha wala yahya nan babu mutuwa a ciki babu rayuwa to wace irin rayuwa kenan za a yi domin idan ka ce babu mutuwa babu rayuwa to akwai wani abu a zakari kenan mai kenan ana son a gwada maka cewa rayuwan babu daɗi domin duk wanda baya cin daɗi a rayuwa to shi ba yana son a yi tashin duniya me yasa idan talauci ya daki mutum sai ka ji ya fito ya ce wallahi da ya san inda aka ajiye kafan da ya ji ya ɗauko ya hura ya ce kowa ma ya mutu ya huta ya ce mutane mutanen banza sai ya zaki duk kowa da kowa ya zage ki saboda me saboda yana cikin talauci alhali kuma kuskure ne eh hadari ne domin duk wanda ka ji yayi haka ai ba imani ne ya sanya shi haka ba ina jin talauci ne ko to talauci ko ba hauka bane saboda in yaje lahira bai san abin da zai tarar da shi ba kuma wannan kaho yana hannun mai hulin kaho zai je kwace ne an yi ga mala'ikan ma narkewa zai yi sai Allah ta'ala ya saye mala'ikan ba a ganinsa kuma idan ba ka sani ba hadisi ya tabbatar da cewa mala'ika fa ya ɗauki ƙahon nan fa ya sa a bakinsa yana jira a baki izinin hurawa ne eh ɗan uwana talaka in baka sani ba ya kamata ka sani me ya kamata ka yi idan Allah ta'ala ya haɗa ka da damuwa to ka mai da al'amari zuwa ga Allah Allah da ya halice ka ya sanya maka damuwa shi zai yaye maka amma ka ce za ka je ka ɗauko ainihin ƙahon ka hura wannan ba naka ba ne wannan magana ma ba ta dace ba Eh ba ta dace ba ko kaɗan saboda haka idan mutum yana cikin damuwa a rayuwa to sai ya ji rayuwar ma da Allah ya ɗauki ransa ma da ya huta amma hadisi ya tabbatar mana da cewa la ya tamanna yanna ahlukumul mauta li durrin nazala bihi idan cuta ta sauka gare ka manzon Allah yace kada ka kuskura kai gurin mutuwa yace domin idan Allah ta'ala ya ja kwanan ka ba mamaki ka kara ayyukan alheri kuma a karkashin wannan idan ka tafi lahira baka san makoman da zaka fada ba don kana iya yin batan bakatantan shine a duniya ka sha wahala ka yi Allah Allah ka mutu idan ka je lahira a ce to jahannama waya kawai daga wajen jahannama za ka miƙe to kaga babu alheri cikin wannan shine sun la ya mutu fiha wala yahya sa'annan kuma baya mutuwa cikin wannan kuma baya rayuwa wa kad ruya anna ahlan nari sagasu bil khazana kuma an samu ruwaya cewa wato mutanen wuta sukan nemi taimako gudumawa da masu tsaron wutan وسألوهم أن يخفف عنهم ربهم يوما واحدا من العذاب kuma suka roke su cewa su roki Allah ubangiji ya sassauta musu wuni ɗaya na ainihin azaba to faraddatil khazanatu alaihim atwa araddin saboda haka sai masu tsaron wuta sai su mayar musu da amsa to shi yasa waɗansu malamai suka ce waɗanda suke tsaron wutan an nemi su taimaka sun ki taimakawa shi yasa aka kira shugaban su kwata-kwata kamar yadda wannan aya ta ambata to amma anan da ya kamata a ce wa kasabata maimakon wa ruwiya wa kasabata ya tabbata kenan wa qala allazina fin nari waɗanda suke cikin wuta wato za su ce Allah tabaraka wataala yana ba mu labarin abin da ya faru ne alhali ana nufin abin da zai faru wa qala allazina fin nari waɗanda suke cikin wuta za su ce li khazanati jahannama ga masu tsaron wutan jahannama wado rabbakum ku roƙan mana ubangijinku yukhaffif anna yawman min al'azab ya sassauta mana wata rana na azaba yukhaffif anna yukhaffif anna yawman min al'azab ya zo da ɗauri, saboda me saboda jawabi ne na udu qalu sai su ba su amsa da cewa awalam takutatikum rusulukum bil bayyinat shin manzanninku ba su kasance suna zuwa muku da hujjoji bayyanannu ba ana muku bayani a duniya ku bi Allah ku bauta masa ke kadai ba tare da kirka ba ku bar abu kaza da kaza da kaza ko ku aiwatar da abu kaza da kaza da kaza saboda zai taimaka muku wajen shiga aljanna amma ba ku saurara musu ba qalu bala sai su ce kwarai kuwa abin da ya faru kenan qalu fadu sai su ce to to ku ta kiraye kiraye ku ta addu'a ku ta kiraye kiraye wa ma du'aul kafirina illa fi dalal Allah ta'ala yace kiraye kirayen kafirai da addu'o'insu wato bai kasance cikin komai ba face bata to wadan suna fassarawa su ce addu'an da kafiri yayi a nan duniya Allah ba zai karba ba ba haka bane kafiri zai iya yin addu'a a nan duniya Allah ya karba saboda kafirai da dama idan suka je su suna yin addu'a suna roƙo Allah ya ba su duniya ne ko ba haka bane kuma Allah yana ba su zai roƙi kuɗi Allah ya baki kuɗi zai roƙi mulki Allah ya baki mulki zai roki matsayi a siyasa Allah ya shi zai roki zaman lafiya da ainihin lafiya Allah zai shi duk abin da ya roka sai ga Allah ya shi kuma kafiri ne saboda haka haka Allah ya ga dama amma da yake duniya Allah yana bayarwa ga wanda yake so da wanda baya so sa kafirai in suka roƙa suna samu amma idan suka roƙi lahira Allah ba zai ba su ba ba wanda zai samu lahira sai wanda Allah yake so su ne masu imani shi yasa rabonsu a nan duniya ake ba su saboda a lahira to ba su da wani nasi ba su da wani rabo to kaga wannan aya ta gwada mana cewa lalle kafirai waɗanda suka shiga wuta za su roƙi masu gadin wuta masu tsoron su a wuta su ainihin sassauta musu ko su roƙi Allah ya sassauta musu sai su kafa musu hujja ba an zuwa muku wa'azi ba ko ba muku wa'azi ba sai su ce eh an mana to me yasa kai ta waye ba karba ba ai taurin kai ko kai yi sai su ce kwarai da gaskiya amma yanzu mun gane kuskuren mun gane kuskuren mu sai ya ce to wannan gano wanda kuka yi ko gane wanda kuka yi bai da amfani to tunda sun ga ƙanana ba za su taimaka musu ba to bari su je wajen oga kwata-kwata shine wala da ya maliku yaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun kuma shi ma sai ya kafa musu hujja zai ce me yasa za ku dawoma cikin wannan wuta saboda laqad ji'nakum laqad ji'nakum bil haqqi walakin lil للحق كارهون Lakarji ina kumbil haƙƙi saboda mun zo muku da gaskiya mun yi muku bayani dalla dalla walakin aktsarakum lil haqqi karihun sai dai da dama daga cikinku ga ainihin gaskiya wato masu kyama ne ba sa karɓa. da dama daga cikinku masu kyaman gaskiya ne ba sa bukata to anan ya ce ji ina kumbil haƙƙi yanzu lokacin da ake kawo wahayi wato maliku mai tsaron wuta yana zuwa kenan yana rakiya ko yaya zancen yake ai wanda yake kawo wahayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine babban malaika wani malaika ne malaika jibril shine shugaban malaiku gaba daya wata rana malaika jibril ya kanzo shi kalai wata rana ya kanzo da sakonni ba shi kalai ba ya kanzo da rakiyar malaiku to shi yasa maliku yace anan ina kun bil haqqi wato mutanen da muke aiki tare da su ko halittun da muke aiki tare da su da shugabanmu kwata-kwata ai sun zo muku da hujjoji bayyanannu amma ba ku saurara musu ba lumana tamkar kamar shi ma yana cikinsu lumana halittunmu sun zo muku da hujjoji bayyanannu ko da yake mu da hausa muna cewa mutanenmu eh, idan aka ce mutanen ma ya za a gane tunda mala'iku su ba mutane ba ne tunda misali yanzu idan aka zo aka ce shugaban 'yan sanda ko shugaban jami'an tsaro ya tura yaransa su je su ba da umarni a wani waje ko su isar da sako cewa duk wanda ya taka doka kaza da kaza da kaza za kama ki to sai waɗansu ka zo suka taka wannan doka da aka tattaro su sai aka kai wa ainihin gaban aka je gaban shugaban 'yan sanda ko kuma shugaban jami'an tsaro don ya tashi jawabi zai iya cewa ai mun hana ku wannan ba mu sanar da ku ba ba muku ainihin gargadi ba ba mu muku abu kaza da kaza ba alhali lokacin da a kawo sako na farko aka zo aka watsa takardu ko aka sa aka faɗi gargadi shi baya cikin su amma da shine ya turo su ko mutanensa ne abokan aikinsa ne shi yasa zai faɗi haka shine kwatankwacin wannan na yi bayani ne saboda kada masu ruɗewa su ruɗe wani ya ce a to ai qur'ani yana faɗin abu kaza yanzu kenan wajen sako akwai maliku kullun yana zuwa to ai kai da za a bayyana maka akwai maliku sannan kuma ya zo ya kawo sako kai taurin kai wallahi ka shiga uku eh ran da ka shiga hannunsa to ba za ka kubuta ba to amma dai yana nufin wato mala'iku sun kawo sako wa mutane amma kuma sun yi kunnen uwar sheku Allah ya tawaki ai laqad bayyana lakumul al-haqqa mun muku bayanin gaskiya wa waddahnahu muka fito da ke fili wa fassar fassarnahu muka fassara ki wa arsalna ilaykum rusula mun aiko muku da manzanni masu yawa wa anzalna alaihim alkutuba mun ainihin ba su littafai da dama fa da'awkum ila siratil mustaqim sun kiraye ku zuwa ga hanya madaidaiciya fa abaitum amma kai tawaye wa kazzabtum kuka karyata wa kafartum kuka yi kafirce, wa anattum kuka yi taurin kai wa kana aktarukum da dama daga cikinku ai kullukum ko ma da yawa ko kusan dukanku karihina lil haqqi wa ahli kuna kyaman gaskiya da masu gaskiya bi ma'ana la taqbalunahum ba kwa karban su gaba daya to kaga wannan kaman ana magana da mu ne a yanzu a duniya domin duk wanda ya rike gaskiya ba a sunsa idan ka ce za ka kwatanta gaskiya to za a wulakanta ka ya za za ga abin takaici ma'aikaci yana kokarin kwatanta gaskiya ki ne za a wulakanta ki a karfe a kore ki daga aiki ko a yi masa ritayen wulakanci saboda ya rike gaskiya yana kwatantawa idan ɗan siyasa yana da gaskiya ba a son sa idan da zai ci na farko da kyar to idan ya dawo na biyu zai yi wahala sai ya sha wuya kafin ya tsallake wannan ma in ya tsallake kenan haka ma basaraki haka ma mai kuɗi haka ma mai wa'azi to haka ma wanda yake zaune talakan talakeke wanda idan da zai rike gaskiya yana faɗin gaskiya yana iya yiwuwa waɗansu abubuwan masarufi ba zai samu ba ba za a baki kyauta ba ba za a tallafa maka ba ba za a baki sadaka ba ba za a yi masa isani ba saboda me saboda faɗin gaskiyan da yake yi tunda akwai mutumin da yake fama da talauci ko ba ya da amma kuma idan ka yi kuskure ko ya taki faɗa maka gaskiya zai faɗa maka kuma ko me ka baki ba zai fasa ainihin faɗa maka gaskiya ba sai ya faɗa to kaga waɗannan su ne ake wulakanta su ake kaskantar da su a duniya wannan yana daga cikin halin kafirai kafirai ba sa son gaskiya kuma ba sa son masu gaskiya shi yasa idan an faɗa musu gaskiya ba sa saurarawa idan sun ga masu gaskiya kuma kyaman su suke yi ba sa kaunan su to wannan shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya jefa su a wutan jahannama kuma masu dawwama ne cikin ta har abada to wala ma zakara Allah ta'ala yayin da Allah ya ambata mana kaifiyata azabihim fil akhirah wato yadda za a yi musu azaba a lahira zakara ba'dahu kaifiyata makrihim to yanzu kuma ga aya guda ɗaya tilo wanda za ambata mana yadda kafirai suke makirce wa fasadihim fi duniya da yadda suke shirya barna a nan duniya fa qala bi tariqil iltifati an alkitab ila alghaiba wato wani lokaci alqur'ani yana magana da mutane sai juya sai kuma yana magana da waɗansu to wannan ba gyara bane a cikin qur'ani yace ku din nan kun yi kaza ku bar aikata kaza da kaza da kaza lalle waɗancan mutane lalle sun halaka kuma za su ji jiki idan suka tafi lahira idan kun lura da bayani na ina bayani da ku kuma sai na ambaci waɗansu mutane daban to qur'ani ke haka yake to da ya juya yake magana da waɗansu kuma kun shiga ciki da yake magana da ku waɗancan ma sun shiga ciki to shi haka alqur'ani yake yasa wata ranar aka zo ana bayanin laifi sai ka ɗauka an leko ka ne eh an hango ka kana laifin ne ko ka aikata laifin shi yasa yanzu ake son a ƙare wa'azi a kanka kai kaɗanka alhali abin da ya kyafe ka ne masu irin irin waɗannan laifuffuka mai yiwa suna nan da yawa amma da yake karatu ya zo shi yasa aka zo ana ta fallasa kai kuma in ka tsargu me ya zai ka kai wannan ba wajen jin wa'azi ba ne wallahi zagin mutane yake sai ya taki a cikin jama'a ya faɗi haka ka ka fallasa kanka to gara ma kai shiru kana dan satan gani eh yadda yake zai wahala a gano ka don haka yanzu za a bar magana da kafirai kai tsaye za a koma ana magana da waɗansu kafiran amma kuma ba sa wajen za a ambaci wani mummunan aikin su domin a gwada wannan yana tsaye daga cikin dalilin da yake sa Allah ya sanya mutum a gidan wuta kuma idan ya shiga ba zai fita ba mai Allah ya ce am abrabu amran fa inna mubrimun am abramu amran ko kuma sun kulla wani al'amari ne fa inna mubrimun to idan sun kulla iya, to mu ma za mu rama mu ma za mu kulla musu ay bal dabbara mushriku makkata to waɗansu malamai sun ba da bayani sun ce wannan aya tana faɗa mana abin da mushrikan makka ne suka shirya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi kame bi ma'ana wato sun yi dabara ko sun yi hikima amma hikiman abin da suka aikata kaidan kaidi ne ko makirci ne ba alheri bane ga لنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما زن الله في دار الندوة بمكة أعينهم جدا سنتارو أبرن مكة وانا أبو كويا فاروني ألوكة دا yake da shekara goma sha uku. sai dai kuma Allah ta'ala ya ƙaddara su kafirai sun haɗu a darun naduwa suka yi wannan taro shine dalilin fitan manzon Allah daga birnin Makka zuwa birnin Madina daman komai akwai dalili liyaqtuluhu kusa lokacin da suka je suka taru sun tattauna akan cewa to ya za su yi da wannan annabi da ya addabe su da yake lokacin fitansa yayi shi yasa sai Allah ta'ala ya sa rana tsaka sai suka kira taru. muna ganin musulman nan suna sulalewa da ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya da biyu da biyu suna tafiya birnin Madina to amma ogansu kwata-kwata yana nan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine kafirai suke neman shawari a wajen ƴan uwansu me ya kamata su yi wannan suka ce abin da ya kamata shine ku kashe shi tun da sauran mutanensa sun fifita to shi kada ku bar shi ya fita ku kama shi ku kashe shi aw yahbisu su kuma suka ce me suka ce a daure annabi a tsare shi Ayi yi garkuwa da ki ba za a sake ki ba sai idan ya janye kuma mutanen da suka fita da matansu da ‘ya'yayensu da dukiyoyinsu sun dawo sun da ana fita ana barin gari ana yashe gari to a tsare shi sai an ga ƙarshen al'amarinsa waɗansu kuma suka ce a kore shi domin kada mu taɓa ki mu kore ki ya je ya haɗu da mutanensa idan ya hadu da mutanensa mun huta kuma a garin nan ba zai sake fitinan mu ba to sai dai na farko waɗanda suka ba da kyawari suka ce a kore su bi ma'ana a kori manzon Allah to sai waɗansu suka ce idan aka kore ki ya je can ya haɗu da su suka yi ƙarfi to fa za su zo su tattake ku a cikin garin makka za su ɗau fanta, za su yi ramakon gayya saboda haka wannan ba shawara ba ne waɗanda suka ce a kama ki a ɗaure ki a yi garkuwa da ki su ma sai aka ce musu idan fa mutanensa suka yi kukan kura za su nemi taimakon waɗansu ƙarfi da yaji za su zo su ƙwace ki auke Shi ne ba tare da an kirya ba ba za ku iya kare kanku ba kuma idan sun kama ku za ku sha wahala to ƙarshe me ya kamata su ɗauka shine suka yanke hukunci ya kamata kawai a yi taron dangi a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma yadda za a kashe annabi shine kowace kabila ta kawo wakilinta a tura wa manzon Allah wakilai daga ƙabilu daban-daban ba tare da ya sani ba a cikin dare idan ya fito zai je ɗakin kaba ko zai gudu ko zai tsere to sai su kashe shi saboda haka idan ƴan uwan annabi sun taso waki gari sun ce suna neman jinin ɗan uwansu a laufansa tunda kun san duk wanda ya kashe ko a zamanin jahiliya in an samu dama a kansa hukuncinsa kisa ne to idan ƴan uwan annabi suka ce a ɗaufansa to za a rasa akan wa za a ɗauki fansa domin wannan ƙabila ta ba da mutum ɗaya wancan ma ta ba da mutum ɗaya kamar ƙabilu goma sha biyu sun ba da mutane goma sha biyu kuma sai aka gane cewa su suka kashe annabi a waki gari za a ɗauki hukunci a kansu dukan su sha biyu ɗin nan za a kashe su ba zai yi ba saboda ƙabilunsu ba za su yadda ba wato dabaransu kenan shine suka shirya wannan to da suka shirya suka zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin su kwana idan manzon Allah ya fito su gama da shi shine Allah tabaraka wa ta'ala ya kare manzon Allah kuma a cikin daren Allah ta'ala ya ce wa manzon Allah ya fita ya haɗu da abokinsa abubakar bin abi kuhafa radiyallahu an su kama hanya su tafi birnin madina amma kuma su ya da zango a wani wuri wato sai kafa ta ɗauke sannan su ƙarasa maza Allah ya kamo hanya ya fito waɗannan ƙatti suna ta kirga bacci Allah tabaraka ala ya riga ya yi maganin su eh mabiya yawa abinda da ake faɗa ke da a cikin tarihi wasu malamai kuma suka ce lokacin da ya zo ya wuce su ba su gan shi ba saboda me saboda Allah ya baki kaudabara ta musamman ya zo ya wuce ba tare da ainihin sun ganki ba to amma dai zance mafi inganci shine bacci ya dauke su Allah ya riga ya dora musu nauyin bacci suka kwanta bacci manzon Allah kuma ya zo ya wuce abinsa kaga kenan sun shirya kaidi da makirci am abramu amran ba sun kulla al'amari ba ba sun nemi su yi tsiya wa annabi ba ba suna son su yi makirci ga manzon Allah ba ba sun shirya masa ainihin kaidi ba to fa inna mubrimun Allah tabaraka ta'ala ce mu ne maganin su ai idan sun san wata bi ma'ana ba su san wata ba saboda haka sun shirya wa manzo Allah wannan sai Allah ya maganin su manzo Allah ya kama hanya ya fita suka zo suka yi ta neman manzon Allah ba su same shi ba to anan mala ya kawo su ayoyi a matsayin misali kamar inda Allah yake cewa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yashkurun suka shirya makirci mu ma muka shirya musu sakamakon wannan alhali su din nan ba sani ba wato Allah tabaraka wa ta'ala ya rama abinda suka yi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya rama bai kyale su haka ba sanan ɗaya ayan yace am na kaida ko suna nufin kaidi ne to fallazina kafaru humul maqidun waɗanda suka kafirta sune ne ake kirya musu kaidi ba sani ba wato abinda suke kiryawa shine ake kirya musu da sun gane da sun tuba da sun bi Allah kuma da sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai dai ba su da wayo ne am ya sabuna am sabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum بلى ورسلنا لديهم يكتبون الله تعالى يتي أم يحسبون كوكما سنة أماني ني سريع وتكراء أم يحسبون يحسبون دي يحسبون نكت يحسبون دي حسبة يحسب يحسبون يا زمو حسب كنا حسب يحسب أم يحسبون wato hasaba ko kuma hasiba ya hasabu amma hasiba yakan zo da ya hasibu wasalin ƙasa hasaba ya hasabu am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum ko suna tsammani ne mu nan ba ma jin abinda suke koyewa kuma ba ma jin ganawansu wayanta akwai waɗansu ne suka zauna a makka suna magana sai wani yana cewa to wannan ko da mun yi magana Allah nan fa yana biyu sai wani eh. ya ce in kun yi a hankali ba zai ji ba eh yace in kun yi a hankali ba zai ji ba sai za za ga wani lokacin aka je ganawa ana kuskusko sai ka gana ainihin hada baki ko da kunne ko da kai ana magana eh wato ba a son wanda yake gefe ya ci to su kafirai sun dauka idan aka yi abu a hankali wato Allah ba zai ji ba yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce am yahsabuna anna la nasma usirrahum wa najwahum ko suna tsammanin ba ma jin abinda suke koyewa ne da kuma gana wanda suke yi bala wallahi muna ji muna ji duk abinda suke faɗa muna ji wa rusuluna ladaihim yaktubun lalle mu suna nan a gabansu suna rubutawa wannan ana nufin manzannin mala'iku kenan bal ayazunnuna annana ko kuma waɗannan mutane suna tsammani ne la nasma'u sirrahum wa alaniyatahum abinda suke bayyana da abinda suke koyewa ba mu sani ba yasa har suke mitin a gefe za su kashe manzon Allah ko za su daure manzon Allah ko za su kori manzon Allah ko kuma suke mitin a gefe za su shirya siyawa musulunci Allah bai sani bane Allah baya ji ne wallahi Allah yana ji sawa'un ma yatmaruna hu min sharrin wa su'in daidai ne abin da suke ɓoyewa na sharri da mummunan abu wa da ainihin kaidi aw ma na bihi fi ma bainahum alaniyatan ko abin da suka fito fili wajen wanda suke tattaunawa a wajen Allah duk ɗaya ne abin da kai tunani a cikin zuciyanka ma Allah ya sani balle kuma abin da ka faɗe ki a boye wannan ka ka riga ka furta ki Abin da ka bari a cikin cikinka Allah ya sani to balle da ka furta mai yiwa mutane da yawa ma sun ji wannan ba wai lalle waɗanda wanda kake magana da ki ko waɗanda kake magana da su ba to don haka na nahanu nasma'u uzale. Allah ta'ala ya ce muna jin haka wa alamu bihi tamaman kuma duk abin da suke kiryawa mun sani wal mala'ikatul hafaza akwai mala'iku masu kiwon su aidan yaktubuna suna rubuta jami'a ma yaqturu anhum duk abin da yake fitowa da gare su min qawlin aw fi'lin abin da suke magana ko suke aikatawa sagirin aw kabirin karami ne ko babba kamar yadda Allah ya ce anil yamini wa anil kimali qa'id Hakun da dama suna zaune gefe da gefe kenan amma malaman tafsiri da yawa suka ce an yamini wa anil shimali qa'id abinda ake nufi shine mala'iku suna kewaye da kowane dan adam ba wai hagun da dama bane to idan hagun da dama ne gaba babu kenan baya babu a sama babu ta kasa babu na boye ma babu suna kewaye da kai duk abin da kake yi mala'iku suna nan suna ganin ka kaman a tafin hannunsu kake duk abin da kake yi saboda kama yalfizu min qawlin duk lafazin da yayi na kowace irin magana ko kowane irin lafazi illa ladayhi raqibun atid fate gaba gare ki akwai raqibu da atidu aka ce raqibu daban atidu daban aka ce wannan sunan sa raqibun atidu wannan ma raqibun atidu eh yasa kaga anan ba ce wannan yana rubuta lada wannan yana rubuta zunubi ba don haka kyale dan adam da tsiya wanda yake rubuta zunubin sai ya ta jin haushinsa eh a cikin mala'ikun to ba bayyana ba amma dai duk abin da ka faɗa duk abin da ka aikata mai kyau ne ko maras kyau babba ne ko karami to suna rubutawa za ka je ka haɗu da Allah ka ranar takin alkiyama ya maka hukunci saboda haka waɗannan kafirai su shiga taitayinsu sai Allah yake mai قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين نعم سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون wancan ɓangare da muka yi bayani asali an gina ki ne bisa bayanin gidan wuta da waɗanda za su shiga wuta da kuma irin ayyukansu Allah ya kare mu to wannan bangare kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai mana bayani ne istihalata nisbatil waladi wa shariki lahu babu yadda za a yi a ce Allah yana da ɗako Allah yana da abokin tarayya ba zai sabu ba ba zai taɓa yiwuwa ba wa annahu al-ma'budu bi haqqin fi samai wal ard Allah ki ya cancanta a bauta masa a sama ko a ƙasa a ko'ina wa annahu mafi fi sun'i kuma Allah mai hikima ne cikin halittunsa ka dubi halittanka yadda ya yi ka Allah tabaraka wa ta'ala inda ya ga dama sai ya muka ka sai ya maishe ka kaman akuya ko ya maishe ka kaman rago ko kuma Allah ya ga dama sai ya maishe ka kaman kadangare amma sai Allah ya yi dan adam yadda kake ganin dan adam din nan wato in ka zauna ka kalle ki zaka ce lalle Allah ya yi masa kyakkyawan kira bi ma'ana ahsanu ƙauye, lalle Allah ya baki mafi kyau shine ahsan ahsanu taqwi shine mafi kyawun kira ya zaka ce ka kaf a cikin halittun Allah subhanahu wataala ba wanda yake da kyakkyawan kira kamar dan adam a cikin waɗanda ake gani tunda ba ma ganin mala'iku mala'iku ba ma gani amma aljanukan kan daga sunansu ma za ka gane cewa suna da muni ba su da daɗin gani eh aljanu ba ba su da daɗin gani ko da ma idan an ga kyakkyawar ce sai ka ce aljana to daman da yake su suna rikida daman kan yi rikida a cikin sifofi iri daban-daban amma ka san aljana ma aka ce aljana to kafanta kwafato ne saboda haka komai kyawunta a sama kafanta menene eh kwafato ne to ai kaga kyawu ya lalace a kafa yasa an kaga sama masu ba da labarin tatsuniya ai suna faɗa wai wani ya hadu ake da aljana ce ki bai sani ba yana ta hira da ita yana ta hira da ita suna ta tafi. sai can sai wani abin sai ya faɗi sai zunkuya zai ɗauka sai ga kwafato na doki ai daga zunkuya wannan bai miƙe ba <laughs> eh yana ɗaukan abinsa ina yi kawai sai ya zura a guje eh sai da ya gama gudu ya isa gida zai shiga kawai yana shiga sai ya same ta tana zaune tana jiran sa, aljana kenan sai ya zake fitowa to amma zo ne ya ce ana yi ne don a ɗauke hankulan mutane eh amma dai ɗan adam Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce ka cikin kyakkyawan tsari to sai dai kuma duk halittun Allah da kake gani kowace irin halitta da irin tsarin da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora ta ko kadangare da muka buga misali yanzu ka dubi kadangare za ga tsarin sa yadda Allah ya masa ya masa halitta mai kyau saboda haka maciji ma yana da halitta mai kyau kunama ma ita ma tana da halitta mai kyau eh duk tsari ne na Allah subhanahu wa ta'ala amma kai ɗan adam da za a ɗauke ka a maishe ka kunama ai ba za ka so ba da za a ɗauke ka a maishe ka ƙadangare ai ba za ka so ba saboda yadda Allah ya yi ka haka tun da ka ga ga yadda kake to kai ka fi son haka ba ka son Allah ya canza ka shi yasa Allah mai tsananin hikima ne cikin halittunsa har ila yau al'alimu bi kulli in, kaga duk abin da yake gudana a duniya Allah Allah ya sani me yawa wani zai zauna ya ce yadda ake kashe musulmi da yadda ake rusa gidajen musulmi da yadda ake abu kaza da kaza sai ka ce babu Allah sai ka ce babu mala'iku ba sa ganin abin da yake faruwa ne Allah tabaraka wa ta'ala ya sani amma in ka bi tushen abin sai ka samu mu ma akwai laifin mu kwarai da gaske ne yanzu ka dauko mutane ɗari ka samu bayan Allah masu tsoron Allah a cikin mutum ɗari dukansu wato ɗari bisa ɗari yan gidan aljanna ne a'a wala ko kawunka ne in ka kawo shi inda za ka yi makin mai kyau saboda wata gazan da yake aikatawa ba za ka ba shi aljanna ba saboda mutane da yawa ba sa da gaskiya a duniyan nan hanyar da ya kamata mu bi mun sake hanya tunda mun sake hanyar shi yasa ko dole mu yi hakuri da wahalhalun da za mu shiga kuma misali za a ga mutane waɗanda ba su da komai suna guguwa a fannin suna kururuwa a tabbatar da gaskiya a yi adalci a yi kaza kaza kaza to da za ka ɗebo su su waɗanda suke kururuwan ka ba su dukiyar mutane su yi adalci su rike amana su za su fara wato yin zalunci kuma su za su fara ha'inci sannan kuma sai Allah ya gale mu idan ka zo fagen malamai jakin nan muna wa'azi amma kusan duk abin da muke fada ba mu aikatawa ya za sai dai ka bi faɗin mu amma ba za ka bi aikin mu ba in dai kace za ka bi aikin mu to karke Allah ne ya sauwake waje guda duk za a kora mu babu wani bambanci to haka abubuwan suke tafiya yasa duk abin da yake yi wa musulmi wallahi Allah yana gani kuma Allah ya sani karin bayani sai darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ai wannan ba na shakku ba suka kawai